يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون waɗannan masu taurin kai kan alkiyama suna ƙaryata ta suna tambaya cewa wani lokaci ne alƙiyamar za ta faru a san lokacinta ya annabi Muhammad ka ce masu ni ko wani na babu wanda ya san lokacinta kawai iliminta yana wurin Allah shi kadai ba wanda zai bayyana lokacinta da aka kaddara sai Allah lamarin bayyanarta ya ɓoye ga waɗanda suke sammai da ƙasa za ta zo muku ne babu shiri kwatsam hakanan suna tambayar ka dangane da alkiyama kamar kai mai kwaɗayin sanin lokacinta ne ba su sani cewa kai ba ka tambayar ubangijinka a kanta, saboda cikakken saninka da ubangijinka to ya annabi muhammad ka gaya masu kawai ilimin tashin alkiyama yana wajen allah shi kaɗai amma mafi yawan mutane ba su gane hakan ba